Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 20 ga watan Satumba a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nemi haɗa kan haɗin kan ƙasashen duniya don shawo kan matsalolin da duniyar ke fuskanta. Bayan haka za ku ji cewa kamfanonin aikin hajji da umara a jamhuriyar Nijar sun shigar da ƙarar hukumar alhazan ƙasar a kotu. suna nema a mayar masu da kudaden wasu maniyata da basu su samu damar zuwa kasar saudiya aikin hajjan bana ba sai dai hukumar ta alhazan ta ce ba haka zancen yake ba bayan wa'anga 158 din nan babu mutum guda alhaji guda wanda kudin shi yake nan ga eh, a koko mutum dubu biyu ɗari da shirin din ga su je su ga kamfanoni nan kudin su yana cin su ba koko ba To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma muna nan tafa da rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun yarda cewa ya bayyana wasu takardu da aka kama a binciken da hukumar fbi ta gudanar a gidansa da ke florida a cikin watan agusta a yayin da alkalin amurka da aka nada don duba takardun ya shirya taronsa da farko akan batun a yau talata a jiya litinin ne alkali raymond derry ya raba wani daftari na shirin ga bangarorin biyu da yake neman cikakkun bayanai akan takardun da ake zargin trump ya bayyana su kamar yadda ya yi ikirari a bainar jama'a ba tare da wata shaida ba ko da yake lauyoyinsa ba su tabbatar da hakan ba a karar da aka shigar a kotu a cikin wata wasikar da suka shigar gabanin sauraron karar a yau talata lauyoyin trump sun ce lokaci bai yi ba kuma za su tilasta masa ya bayyana wata kariya ga duk wata tuhuma da za ta biyo baya wani batu da ka iya kai binciken ga tuhume-tuhumen aikata laifi an zabi Derry babban alkalin tarayya a Brooklyn a matsayin mai shiga tsakani mai neman zaman lafiya wanda ake kiransa mai gida na musamman. Zai taimaka wajen yanke shawarar kowane ɗaya daga cikin takardu sama da dubu goma sha ɗaya wanda aka kama a binciken da aka gudanar a gidan Trump na Marlago a ranar takwas ga watan Agusta. Kuma ya kamata a kare batun daga binciken laifuka na ma'aikatar shari'a kan zargin karkatar da takardun. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani, Kani ya yi kira ga ƙasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. Firaministan Birtaniya Liz Truss ta faɗa a cikin wata sanarwa a jiya talata cewa a shekara mai zuwa birtaniya za ta bada taimakon da zai yi daidai da dalar amurka biliyan biyu da miliyan ɗari shida ko kuma fiye da haka ga ƙasar ukraine a wata niyyar da ta ɗauka a shekarar 2022 shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba nan mark farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da kungiyar taliban ta yi garkuwa da shi a jiya litinin ne kungiyar taliban ta sake mark farage ba amurke ɗaya tilo da ya rage a ƙasar afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safarar miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar taliban bashir nurzai wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin amurka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi ya kara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba An kama Nurzai wanda aka fi sani da Hajj Bashir a birnin New York a shekarar 2005 kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar Heron zuwa Amurka. Rahotanni dai sun ce ɗan ƙungiyar Taliban ya taimaka wajen samar da kuɗaɗe da kuma bawa masu tayar da ƙayan bayar damar samun kuɗaɗen shiga daga safarar tabar Heron. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta nema ta buƙaci al'umma su kai rahoto wa hukumomi duk wata alamar barazana ta muhalli don kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu. Kiran ya biyo bayan rugujewar wani bene mai hawa ɗaya da shaguna a garin Bukur da ke ƙaramar hukumar Jos ta kudu a jihar Filato. Gidan wanda aka gina shi a shekarar 2014 an kara ɗora masa hawa ɗaya aka kuma faɗaɗa shi zuwa shaguna da ofisoshi. wakiliyanmu zainab babaji na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa shiyar arewa ta tsakiya Nuruddin Musa ya ce babu rai ko guda da ya salwanta. Abin da yake gabanmu dama shine yin akwai rai mu yi ƙoƙarin cire duk wani rai. To alhamdulillah babu wani rai. to amma duk da haka mun yi kokarin rarrage duk wani abin da zai iya kawo matsala nan gaba kamar ciccire wasu karafuna da sauransu wanda in ya faru zai iya kawo wani mo damage amma me kuka lura dalilin rushewan wannan ginin dalilin rushewan ginin gaskiya babban abin nan shine kayan da aka yi aiki da su gaskiya in ka ga road din da aka yi amfani da shi bai kai standard da wanda za a yi gidan sama ba haka inda aka haɗa simintin da kana buga abu kawai za ga siminti yana zubewa so wannan dole mutane su rika kula in mutum zai yi gini ka samu expert su baka shawara ka yi abin da ya dace ya zama dole bangaren gwamnati da suke da alhakin wannan su yi stepping up su tabbatar an yi enforcing benin wanda ke daura da filin wasa na karamar hukumar jasta ta kudu an yi shi ne a inda ruwa ke taruwa da ya zame kamar fadama. Wan mai gidan Bitrus Gang Pam ya ce dan uwansa Musa Bitrus Pam bai ga wata alamar rushewar gini ba sai daren da lamarin ya faru. Kisan this days ruwa ya yawa sosai. Wannan abun bai nuna mana wani sign ba. Just say jiya din according to him ya dan ji wani kara kadan. So he thought ko barayi ne sai ya fita waje only for him ya ganda cewa wuri kawai kura ya riga ya tashi. yanzu za a ce kamar an yi asarar nawa nan gurin eh, mun kashe abin da ya fi miliyan dari da hamsin Tun farko hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta yi hasashen yawaitan ruwan sama a bana da ka iya yin barna don haka ta shawarci al'umma da su kula da yanayin muhallinsu don kaucewa ibtila'i. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A yayin gudanar da babban taron shugabannin kasashe a birnin New York, sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nemi haɗin kan ƙasashe don shawo kan matsalolin da duniya ke fuskanta ciki har da annobar coronavirus sauyin yanayi da batun mamayar rasha a ukraine abokin aikin musarfila hashim gumel na dauke da karin bayani daga birnin new york an buɗe babban taron majalisar ɗinkin duniya na shugabanni mai taken wani muhimmin lokaci a tarihi na samar da hanyoyin magance ƙalubalen duniya takin ya samo asali ne daga fahimtar cewa duniya tana cikin mummunan lokaci a tarihin majalisar ɗinkin duniya saboda rikice-rikice masu alaƙa da juna da annobar covid-19 da yakin ukraine sai kalubalen jin kai da ya jefa bil'adama cikin yanayin da ba a taba gani ba ga sauyin yanayi da kuma karuwar damuwa game da barazana ga tattalin arzikin duniya don haka ya zama dole a nemo tare da mai da hankali kan hanyoyin haɗin gwiwa don magance waɗannan rikice-rikice da sake gina duniya mai ɗauraya da za ta samar da dama ga bil'adama jagaban majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya buɗe taron da jawabinsa yana cewa Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther. Ya ce mu tana cikin babban matsala, rarrabuwar kawuna na karuwa, rashin daidaito na kara faɗaɗa, haka kuma ƙalubale na ƙara yaɗuwa a duniya amma idan muka haɗa kanmu tare da yin aiki tare za An image of promise and hope comes to my mind. Matsalar karancin abinci a sassan duniya sanadiyar yakin Ukraine ita ce babban matsalar ta fara mamaye wannan taro. It is loaded with Ukrainian grain destined for the people of the Horn of Africa millions of whom are on the edge of famine. Ya ce saboda karancin alkamar da Ukraine ke fitarwa miliyoyin mutane a yankin kuriyar Afirka na duk da fada a ana fitar da alkama daga yankin da ake yaki kuma an haɗa kai da masu faɗan wajen fitar da abinci hakan wani yunkuri ne na haɗa kai don fitar da abinci da takin noma daga yankiran da rasha sama da shugabannin duniya ɗari ne suka halarci wannan taron to sai dai rashin zuwan shugaban rasha da na china shi jinping masana na ganin hakan yana da nasaba da alakarsu ga matsalolin da ke addabar duniya a yanzu gobe idan allah ya kai mu shugaban najeriya muhammadu buhari zai buɗe taron da jawabi sannan shugaban amurka joe biden ya biyo bayansa sarfil hashin gumel daga birnin new york madalla a gaida sarfila hashin gumel A jamhuriyar Niger, kamfanonin aikin hajji da umara sun shigar da karar hukumar alhazan kasar a kotu da zammar a mayar masa da kudaden wasu maniyata sama da ɗari da basu samu damar tafiya kasar Saudiya ba a yayin hajjin bana. duk kuwa cewa sun cike sharaɗan da suka wajabta a wuyan maniyata. Sai dai hukumar ta alhazai na cewa ejojin kamfanonin sun nuna gajen haƙuri. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rashin samun wata amsa mai gamsarwa daga hukumar alhazai ta koho dangane da batun ramka kudaden manyata kimanin 158 da ba su sami zuwa kasa mai tsarki ba a yayin hajjin 2022 ya sa kamfanin hajji da umara na sauki buwa shigar da kara a gaban alkalin wata kotun birnin yamai kamar yadda babban daraktan sauki buwa shek abbas ibrahim ke karin bayani alhazai sun ba da kudaden su amma ba su samu tafiya ba wani mataki ne kamata mu ɗauka shine muka tambaya masu kulawa da zira alhazzai aka rubuta musu takarda ta cewa yaushe ne za a biyan wa'annan Alhazai kuma ya ne biyan nasu zai to tsawon kwana arba'in dai ba mu samu amsa ba sannan radda shi ise ya tafi aka sake tabbatar mai da cewa wa'annan eh, kudaden jirgin da kuɗin prestasiyon saudiyan su ne za a biya daga nan kuma ya koma ya rubuta takarda ta biyu ta cewa ya ba da awa 72 biyu a biya alhazai ko kuma a je a kotu nan kuma ba mu samu amsa ba to sai dai hukumar alhazai a ta bakin kakakinta ali saidu zatau na alakanta rashin zuwan waɗannan manyata ƙasar ta saudiya da shuɗewar wa'adin dakon manyata hasali ma kamfanin na sauki ya shigar da karar ne a wani lokacin da hukumar ke kokarin biyan waɗannan manyata 158 kudaden su cikin ruwan sanyi shi komisar eh, na koho shi da kanshi ya hiddo sanarwa yake to wa'anga mutane da ba su samu sun ka tahi ba insha Allahu kuɗin da sun ka biya na hajji duk gaba ɗaya za a maida musu kuɗin su bayan ta waɗi haka ne kuma sauki voyage ta kai ƙara. a daidai lokacin da ake wannan dambarwa wasu kamfanonin na daban sun zargi hukumar ta alhazai da taushe kuɗaɗen ɗawainiyar wasu manyata sama da dubu biyu waɗanda suka haɗa da masauki da abinci da kuɗaɗen inshora da visa alhaji hassan mani shine mataimakin shugaban kungiyar kamfanonin haji ta anap duka abin da ya dace mu zuba ma koho wanda ta kayyade mu sai da muka zuba wanda za a biyan saudiya sai da muka zuba kenan kuɗin mu ba su hannun kowa hannun wanda ya bamu a kwantikin shi ita ce koho muka ce sony bank muka zuba kuɗin dan haka muke kira da babban murya gwamnati ta samu mu hannu a bamu mu. da yake mai da martani ali saidu zatau ya ce babu kamshin gaskiya a tare da wannan korafi in gaskiya ne su je kotu man bayan wa'anga 158 din nan babu mutum guda alhaji guda wanda kudin shi yake nan ga eh, a koho mutum dubu biyu ɗari da shirin din ga su je su ga kamfanoni nan kudin su yana cin su ba koho ba a ranar 28 ga watan nan na satumba ne ya kamata lauyoyin kamfani sauki voyage da na hukumar alhazai ta koho su fafata a gaban alkali akan makomar maniyata 158 da ake zargin sakacin hukumar ne ya hana masu sauke farali a yayin hajjin 2022 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Allah a gaida mu na barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoton mu na musamman. Ambaliyar ruwan sama na ci gaba da mamaye gidaje a garuruwa da dama na jihar Niger Najeriya tare ma da gonakinsu. Ko baya ga tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya da ake samu akai-akai. tumbatsar madatsun ruwan kayinji da shirorama ya ƙara ta'azzara wannan al'amari na ambaliyar. Tuni dai wasu manyan garuruwa kamar su Kwantagora da Ketso da kuma Muregi a ƙaramar hukumar Makwa suka auka cikin wannan yanayi na tashin hankalin ambaliyar. Rahotanni daga garin Marigama na nuna cewa ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da kaburbura ko kuma makwantai sama da ɗari biyar a makabartar garin na Mariga, kamar yadda babban limamin garin Sheikh Alhassan Musa na'ibi ya yi ƙarin bayani. gaskiya al'amarin sai dai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan kaburburan da aka toni wajen nan ina ganin kaburbura za su kai wajen ɗari biyar wato ambaliyar ruwan ta tona kaburburan kenan ta tono kaburburan watan gun ya kasance bakin ranin matsalar da aka samu tun farko wajen ana samun wani zinari a wajen hmm. to sai ya kasance masu gidan zinarin ba a sani ba suna zuwa cikin dare suna ginan rami suna yin loto a wajen da hmm. wajen loton da suka yi da ruwa ya zo kenan sai kama wajen sai ya rizga ya fada in ya fada daga nan ruwan sai ya samu hanya sai yana ta zuga duk lokacin da aka yi ambaliyan ruwan ya zo sai ya zuga har ya zo ya tarar da kabarbaran da ke bakin wajen kuma sai in ruwan ya sake zuwa sai ya sake rizgawa na kusa da wajen su ma a kwashi haka aka ta yi wasu ma dai ruwa ya wuce da su don tunda abin yana faruwa cikin dare ne wanda in gari ya waye a hazani shi ne ya kasance ake zuwa ake kwacewa sai a je a gina rami kuma a sake musu. Tana ne yanzu wasu wasu wasu kaburbukan ruwa ya wuce da su? eh to lalle muna kyautata zata haka to yanzu wani hali ake ciki yanzu an gyara ko ko suna nan dai ana kan eh, gyara ana kan gyara dai abin nan ana kan gyaran waɗanda suka abin nan amma kwana biyu kwana biyu nan da yake ruwan ya dan sauka ya yi sauki to an samu dan saukin rizgawan bakin waje din amma kwana biyu na ruwan da hususan ranar juma'an can da ta wuce juma'a nan da ta wuce watan <clears throat> nan da aka yi na alhamis wa shigarin zuwa juma'a da nan tauran nan kan gaskiya abubuwan ba daɗi. na mutum ko akwai wani tallafi ko kuma wani ɗauki da gwamnati ta kawo ko kore. eh to muna neman tallafin dai daga gwamnati mu samu a yi ma bakin wajen yadda za a samu matsaya ya kasance ko da ruwan ya zo sauran kabarban tsaron da ke wajen ruwan ba zai kawo wajen su ba shi muke nema din za mu je wajen gwamnati ta tallafa a kan haka. A can karamar hukumar Kwantagoran ma mutane sama da ɗari biyu ne ke zaman jimamin rasa muhallansu a sakamakon wannan ambaliya ta bana Malam Lawal Haruna na ɗaya daga cikinsu ya ce sun maida al'amarinsu ga Allah. saboda kuma wannan mun yadda kaddara ce daga wurin ubangiji ko ina muke wannan abin yana iya faruwa a kanmu amma dai muna fata ga ikon Allah in akwai wani taimako da gwamnati za ta yi mana za mu tashi mu bar wurin ko yanzu nan domin abin ya ɗauki tsawon shekaru ba yanzu nan ba ne an ɗauki shekara ya kai talatin da wani abu ba za mu yi zaton wannan abin ya faru ba sai shekaran bana kwaram Allah ya kawo mana shi ko mun san wannan daga Allah ne sannan a ah, abinda nake son in ƙara cewa ga gwamnan jihar Niger alƙawarin da ya yi na ƙara na yashi wannan rafin don Allah ya karfafa ya yi mana shi in ya yi rijiyoyi ma da ke wurin ba a samun ruwa masu ruwa a sama tudu gidajensu za su samu ruwa wurin ya riga ya cike da shara da yashi Tuni dai hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger ta fara kai kayan agaji ga waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a wasu yankuna na jihar Niger. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agaji a jihar Niger ya ce sun ɗauki matakin taimakawa ne domin rage raɗaɗin asara kuma wannan shine kashin farko da suka kai a garin kwantagora a ƙarshen makon nan da ya gabata na farko a taimaka ma waɗanda wannan iftila'i ya tafa don a samu sassaucin rayuwa sannan kuma wayannan gine-gine da aka yi a wannan bakin rabi muna jan hankalin masu wayannan gine-gine da kada a sake koma a ci gaba da zama a wannan wuri don yana da barazana da yawa marayuwansu sannan kuma ba daidai ba ne a ce kowane lokaci ana kawo maka gudumawa idan iftila'i ya shafe ka so idan ka fuskanci akwai abin da zai iya zama barazana a rayuwarka sai ka kauce mishi saboda ka zauna lafiya mun kawo kayayyakin abinci da kayayyakin sawa akwai bargo guda 300 mun kawo shadda guda 300 akwai atamfa na mata guda 300 akwai manja jarka guda 150 akwai shinkafa guda 300 akwai masara buhu 200 akwai man gyada jarka 150 akwai tabarma guda 300 akwai magi guda ɗari akwai gishiri buhu hamsin so abubuwan da muka kawo kimanin mutane nawa ne wannan ibtila'in ya shafa a ah, kimanin kusan mutum ɗari uku da wani abu ne abin ya shafa da gidaje da dama da suka rushe wasu daga cikin mutanen da suka samu wannan tallafi sun yi bayanin yadda suka je suna sunana Fatima Ibrahim. Na'am gashi gwamnati ta kawo muku tallafi wani irin farin ciki zaki bayyana. To gaskiya muna murna muna dauke da farin ciki. Kuma Allah ya saka masa da alfiri. Allah ya ba su abin da yake nema duniya da lahira. Allah ya sa mu dace. Allah ya sa kuma shugaban mu mana adalci. To alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa suka kula da mu har suka kawo mana wannan dauki Muna fata alkhairi manufofin na kairi allah ya biya musu kuma ba shakka shi gwamnan jihar naija ya taimaka da aljihun shi kuma kowa ya samu ya yi godiya da farin ciki sannan kuma ga wannan na gwamnatin jihar naija an kawo mana Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ɗaukar mataki na magance matsalar sake samun ambaliyar nan gaba a wasu garuruwan, musamman a Kwantagora da lamarin ya fi tsananta a wannan karan. In ji kwamishinan ayyuka na jihar Niger Alhaji Sani Lafiya. A ranar da wannan iftila'in ya samu mutane, muna habuja muna mitin da wasu consultant a office din sakataren eh, na gwamnatin tarayya akan wa'annan abun shine sai wannan damuwan labarin ya zo mana so bisa ga wa'annan abubuwan ina tsammani nan da dan lokaci kaɗan za ka ga ecological fund sun fara aikin eh, dredging na rafin kwantagora eh, da creating din abin da bature ke ce ma embankment da abin protection from sai sai da ruwa ba zai rika shiga gidan mutane ba kuma tsarin wannan design din engineering design din ya kunshi za a eh, constructing din rizabuwa kamar guda takwas a street wanan wannan rafin kwandagwara din muna fatan idan wannan din ya faru zai zai dan rage muna irin wa'annan eh, eh, matsalolin da ke iya faruwa sakamakon yawan a yanzu dai gwamnatin jihar Niger tare da hukumar nan ta hyperdeck. na ci gaba da aikin sake tsugunar da wasu garuruwa da ambaliyar ruwan ke mamayewa a kusan duk shekara. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da kungiyar kwallon kafa ta AS Dual ta kwastamta jamhuriyar Nijar da ta sha kashi a makon goma sha biyu ga wannan wata na Satumba banza da uku a Ilori a hannun kwara United ta tarayyar Najeriya a kofin neman shiga rukunna na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF. Kungiyoyin guda biyu sun sake haɗewa a makon jiya a Stade General Seni Kunce na babban birnin Yamai inda suka tashi canjar ras baci a kowane gehe wannan na nuna cewa tuni da kungiyar ta asduwan ta jamhuriyar niger aka yi waje da ita a kwambalar kwallon kafa ta caf ko kuma caf ta shekara ta 2022-2023 duk da jamhuriyar ta nijar ita ko kungiyar kwallon kafa ta sinin jelak ta wutar lantarki ta samu kai ga wasanni na gaba na champions league ne na kwallon kafa na club club inda su kasance zakaru a kasashen su na nahiyar afirka inda a makon goma sha biyu ga wannan watan na Satumba Hayasin Shelek ta babban birnin Yamai ta kai kulab din Suwar na ƙasar Gine Conakry a ƙasa bayan ta yi masa ci biyu da ɗaya inda agogawar ƙungiyoyin guda biyu a ƙasar Gine kiri a makon jiya an tashi kunnan doki tsakanin ƙungiyoyin biyu inda suka tashi canjar ras ba ci a kowane bangare kenan ƙungiyar kwallon ƙafa ta a AS shelek ta jamhuriyar Nijar za ta shiga wasanni na gaba na champions league na nahiyar afirka na hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ko caf dan wasan kare kan nan na jido na kasar faransa teddy renard ba zai samu damar halartar wasannin kwamfalar duniya na karate ba da za ta wakana a kasar uzbekistan daga shidda zuwa goma sha uku ga watan oktoba mai zuwa saboda wani jin ciwo da yake fama da shi dan wasan kare kai ba zai yi ganganci ba in ji sa ana shekaru biyu kamin wasannin olympic na birnin paris kasar faransa zai karbi bakuncin sa a yau da ya dan wasan a shafin sa na twitter ya bayyana cewa gwaje-gwajen da likitoci suka yi masa sun nuna cewa ba zai iya halartar waɗannan wasannin ba amma ya yi alkawalin haɗewa da masoya wasannin na kare kai da karate a cikin watan mayu mai zuwa a kasar qatar a wasanni na duniya na karate na shekara ta 2023 shi ko dan wasan sabtaruga na club ɗin montpellier na kasar faransa vincent archer zai share makonni da dama masu tarin yawa yana jinya saboda jin ciwo da yi a ranar asabar ta gabata a lokacin da suke kapsawa da club din brave a kwambalar top 14 wasan rugby na ruga mafi farin jini a duniya shi dai vincent archer ya ji ciwo ne a gwiwarsa ta hauni inda ya taba jin ciwo a bara da ta kai shi ga barin wasanni na tsawon lokacin hasali ma dan wasan ba zai halarci wasannin ƙasa da ƙasa ba na atisaye tare da ƙasar faransa a watan novamba mai zuwa ita ku hukumar kwallon kafa ta ƙasar italiya ta yankewa tsohon dan wasan club din psg paris saint germain cewa da angel di maria hukuncin ba zai buga wasanni biyu na serie a ba a nan gaba dan wasan da ke buga club din juventus a halin yanzu jini ya dauke shi ya sa sukurwa ya kyakure dan wasan club din monza mai suna armando iso da ya turshe juventus har kasa a karshen makon jiya da ci daya da banza a wasannin seri a dan wasan na argentina ba zai buga wasan da juventus za ta yi da bolon da ma milan AC ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To Maryam a takaice, lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump sun yarda cewa ya bayyana wasu takardu da aka kama a binciken da hukumar FBI ta gudanar a gidansa da ke Florida a cikin watan Agusta, a yayin da alkalin Amurka da aka nada don duba takardun ya shirya taronsa da farko akan batun a yau talata. a jiya litinin ne alkali raymond derry ya raba wani daftari na shirin ga bangarorin biyu da yake neman cikakkun bayanai akan takardun da ake zargin trump ya bayyana su kamar yadda ya yi ikirari a bainar jama'a ba tare da wata shaida ba ko da yake lauyoyinsa ba su tabbatar da hakan ba a karar da aka shigar a kotu shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin kakiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin rasha a wani samamin martani kane ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa ukraine taimako zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya litinin cewa a daidai wannan gaba yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci a ƙarshe shugaban amurka joe biden ya faɗa a jiya litinin cewa ba nan mark farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da ƙungiyar taliban ta yi garkuwa da shi a jiya litinin ne kungiyar taliban ta sake mark farage ba amurke ɗaya tilo da ya rage a ƙasar afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safarar miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar taliban bashir nurzai wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin amurka sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi ya kara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba An kama Nurzai wanda aka fi sani da Haj Bashir a birnin New York a shekarar 2005 kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar heron zuwa Amurka. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shirin tare da bada umarni ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya